daren ɗaya ga watan jumadal ula hijira na da shekara 1433 daidai da 23 ga watan march shekara ta 2012 wannan shi ne kasar na 91 daga cikin jeren biyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar Profesa zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mashi alkhairi karatu ya yi karatu har mun shiga fasli na biyar amma mun fara sharar fage a wannan fasli lokaci ya ƙure don haka in Allah ya so a gurguje yau zan ɗauko mana daga inda ya ce alfaslul khamis din alfaslul khamis fiqhu sira min wusulil madina ila nihayati ghazwati bani quraiba tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma darussa masu albarka da ke cikin wannan tarihi mai haske tun daga isowar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama madina har zuwa lokacin ƙarshen yakin da aka yi wa ƙabilar banu ƙuraiza ta iya yiwa za ka yi tambaya ka ce suwa ne ne ƙabilar banu ƙuraiza yaushe aka yi yakin in allah ya so ka bi a hankali duk bayani zai zo dalla dalla wa ya min tamhidin wannan ainihin wato fasli na biyar ya tattaro sharar fage ita ce tamhid wato akwai bambanci so da dama tsakanin tamhid da kuma muqaddima amma galibin lokacin sukan ɗauki ma'anar juna abinda bahaushe yake nufi da sharar fage shine in aka ce za a ɗaurin aure misali a ƙofar gida abu na farko da ake shine share fagen da za a yi ɗaurin auren to sa'an sai a zo a yi shimfiɗa to daga ganin haka kai ka san akwai magana kenan sai a ga limamai sun fara zuwa da daurin aure kenan to don haka a ƙarƙashin wannan fasli akwai abubuwa kamar haka akwai sharar fage wato wadda za ta baka general overview jimillar abin da wannan darussan za su ɗauka to zai zo tattaro maka shi yake nufi da tamhid sannan sai al-mabhasul awwal wuri na farko wanda zai binciko maka fiqh sira في أول أعمال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد وصوله إلى المدينة تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم da kuma darussan da ke cikin tarihin dangane da ayyukan farko da manzon Allah ya fara gabatarwa bayan ya isa Madina. Abu na farko bina'ul masjid gina masallaci wanda shine cibiya ta addinin musulunci. abu na biyu al bainal muhajiri muhajirin wal ansar hada dangantakar zumunta tsakanin muhajirai da ansarawa wato mutanen madina waɗanda suke ne waɗanda suka tarbi waɗannan baƙi daga makka abu na uku mu'ahadatul yahud sai kuma ƙulla yarjejeniya tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yahudawa yarjejeniyar zaman lafiya da fahimtar juna a tsakanin musulmi da waɗanda suke yahudawa المبحث الثاني ولي نبي زي بنتكو فقه السيرة في shi a الأحكام Darussan da ke cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dangane da saukar wasu ainihin hukunce-hukunce na shari'ar musulunci akwai waɗansu hukunce-hukunce na shari'ar musulunci daga isowar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai suka fara sauka wacce hikima ce ta sa waɗannan hukunce-hukuncen su suka fara sauka kafin wasu waɗanda ba su ba na fata an gani. misali me yasa da ɗumi isowar shi surati bakara ta sauka to menene ke ɗauke cikin surati bakara kaga dai na farko surati bakara da ta zo ta tattaro dukkanin tattaruwar al'umma da suka taru a madina ta ba da labari tun a ayoyinta na farko ta ba da labarin muminai ta ba da labarin munafikai ta ba da labarin mushrikai sannan kuma ta tattauna dangane da ahlul kitabi min yahudin wa nasara me yasa irin wannan bayanin bai sauka a makka ba sai a madina me yasa a madina kuma da zuwa madina haka ta faru sannan abubuwan da suka shafi wasu hukunce-hukunce na aure azumi idda takaba sannan mas'ala mafi girma wadda ta fara ɗurɓushinta ya fara bayyana a makka amma haƙiƙaninta a madina ne Allah ya saukar da cikakken gamsasshen bayani aya mafi tsawo a cikin alkur'ani ita ce dangane da harkar kasuwanci riba me yasa sai a madina me yasa kuma da isa da ɗumi-ɗumi sannan menene hikimar saukar da ayoyin nan na ƙarshe-ƙarshen suratul baqara amanar rasul duk waɗannan a cikin wannan karatun za ka ji waɗannan ainihin irin darsa don ka gane rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowane shafi na ta alheri ne haske ne darasi ne amma ba za ka taɓa fahimta haka ba sai in ka karanta da hasken alkur'ani da sunna saboda daga cikin musulmi akwai waɗanda suke karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba sa karantawa a bisa hasken alkur'ani da sunna in baka karanta annabi sallallahu alaihi wasallama a hasken Alkur'ani da sunna ba ba za ka yi mishi kyakkyawar fahimta ba domin cikakken tarihin shi yana nan a cikin Alkur'ani, gamsashe bayanin tarihin shi yana nan da harshen shi a cikin sunnan shi sai kuma sahabban shi waɗanda suka fi kowa sanin shi sai matan shi sai 'ya'yan shi sai surukan shi waɗannan wurare su ne manya-manyan cibiyoyi na tsotso tarihin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam al-mabhas salis wuri na uku kuwa zai binciko mana fiqh sira fi ghazwati badr al-kubra tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da katafaren yakin nan da aka yi na badar waɗanne irin darussa ke cikin wannan yaƙi al-mabhas ar-rabi' fiqh sira fi ghazwati uhud Yaƙin uhud yaushe aka yi shi me yasa aka yi shi suwa ne ne suka kashe suwa aka kashe waɗannan asarori ne suka samu musulmi me ya jawa musulmi suka samu waɗannan asarori wata hanya musulmi za su yi su kare kansu daga faruwar irin waɗannan asarori. waɗanne darussa ake samu game da wannan ainihin yaƙi na Uhud sannan sai kuma al-mabhasul khamis fiqh sira fi ghazwat bani mustaliq akwai wasu kabilun yahuda masu suna banin mustaliq an yaƙe su me yasa aka yaƙe su a ina ne suke da zama me ya biyo bayan yaƙin nasu waɗanne darussa ne za a ɗauka game da wannan yaƙar da aka yi musu almabhasu sadis wuri na shida fi sira fi ghazwatil ahzab sai yaƙin gwalalo na san da yawanci musamman 'yan zamani ba san abin da ake kira gwalalo ba Abin da ake nufi da gwalalo shine rami da ake haƙawa a bayan ganuwar gari idan ka tafi wannan ganuwa ta Zariya za ka ga akwai wani wawa rami wanda yake a jikin wannan ganuwar wannan rami ana haƙa shi ne haƙa ta musamman da zurfi da faɗi to shi ake kira gwalalo tarihin shi ya zo a musulunci ne a lokacin wannan yaƙin. me yasa aka sa wa yaƙin yakin gwalalo ghazwatul khandaq me yasa aka ce mishi ahzab yakin taron dangin kungiyoyin kafirai yaushe aka yi shi me ya ja aka yi shi yaya aka yi aka tarwatsa wannan yaki duk za mu samu wannan bayani insha Allah dauke da dimbin darussan da ke ciki al-mabhath sabi'a wuri na bakwai fiqh sira fi ghazwati bani quraiba sa'annan sai wasu kangararrun yahudawa maciya amana waɗanda suke da suna banu ƙuraiba su kuma waɗanne irin ɗauki ba daɗi aka yi da su har suka kai ga cin amanar da ta kai annabi ya yaƙe su ne biyo bayan yaƙin su da aka yi waɗanne darussa za a iya ɗauka insha Allahu ta'ala jama'a waɗannan su ne muhtawiyat wato table of contents su ne abubuwan da ke ɗauke a cikin wannan darasin abu na farko sai malam ya ce tamhid sharar fage ko shimfiɗa bisumin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ila madina da isar manzo muhammad zuwa madina tabda marhalatun jadidatun min mara'il siratin nabawiyya to wani sabon fage daga cikin fagage na tarihin annabi kuma ya fara kenan هذه المرحلة وأن فجن تمثل خطوة watan في الدعوة إلى الله ينا أينهم نونا wani ainihin wato mataki ne mai muhimmanci game da da'awa zuwa ga kira wato game da kira zuwa ga addinin Allah abin da ya sa wannan yanayin yake nuna wata sabuwar taku wani sabon taku game da da'awa saboda da can musulmi suna da'awa a makka amma cikin ƙunci. da wahala da talauci da azaba to a yau sun zo sun samu yanci inda za su iya magana su kafa masallaci su yi wa'azi a bayyane su yi sallah kowa na ji na gani ba sa tsoron kowa sai dai su ake tsoro kaga wannan ya nuna kenan yanzu da'awar za ta ɗauki wani sabon salo wanda da ba ta ɗauka ba ina fata an gane haifu asbaha lirrasuli sallallahu alaihi wa alihi sallama walis sahabati baladun ya'una ilaihi domin a wannan lokaci kenan manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shi da almajiran sahabbai sun samu wani gari wanda suka tattaru suka ainihin zauna a cikin shi Allahu akbar Allah ya yarda da mutanen Madina wannan kalmar ita ce kalmar da Allah maɗaukakin sarki ya jinjina musu wadda Allah bai taɓa jinjina wata ba al'umma kuma Allah ba zai jinjina wata al'umma da wannan kalma ba yace wallazina tabawwa uddara wal imana Allahu akbar yuhibbuna man hajara ilaihim min qabl wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu kasar Madina tasu ce imani nasu ne wanda kuma yi gudun hijira ya taho gare su ba sa kyamar shi ba su maka gori kai bako ne cewa suke taho shi yasa da zamani ya zamani sai suka fara karewa baki sun yi yawa sai su na asalin sai suka fara bacewa sai na umar da ya zo zai rasu yana kwance cikin jini sai yake wasiya don girman Allah mutanen nan na madina sun kyautata mana sun ba mu su mun zauna sun ba mu ‘ya'yansu mun aura sun ba mu rumfunan kasuwa sun ba mu jali sun ba mu gonaki da lambuna da fadamu sun sakan mana fuska sun nuna mana walwala yace ina roƙon wanda duk zai zama khalifa a bayana don Allah ya kyautata musu idan sun yi wani kuskure a yafe musu ma'ana waɗannan mutanen duk duniya ba a taɓa samun mutanen kirki irinsu ba a wannan zamani mutanen da annabi ya kaɗa ina aka jefe shi aka wulaƙanta shi aka ci mishi mutunci su kuma suka buɗe ƙirjinsu da farar zuciya suka ce ya taho su rungume shi a yau za ka zo ka ji tarihin manzon Allah ya shigo madina kowa yana tawassuli ne ya manzon Allah gidana gidana da manzon Allah ya samu da zauna sai wani ya kama taguwar manzon Allah ya gudu da ita gidan shi wani ya ɗibi jakunkunan annabi ya shige da su gidan shi haka fa aka yi fa ka ji mutanen nan suna san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai Allah ya yi musu adalci da ya ce wallazina tabawwa uddara wal imana ƙasar madina su ce su suka zaune ta ‘yan halal ne wa walidin wa ma walada su ce amma kuma duk da su ce ba su yi kowa ruwa ba ka zo gari mutum ya ɗau matan shi guda biyu ya cire musu hijabi ya ce dubu wadda ka fi so kai ahli sunna ba ka iya wannan dubi wadda ka fi so on display ba fa zai dubi ya ciki ba ne ce Allah ya raba shi da kaya ba ko ya zo a'a ta yi tsautsayi ya fada wadda ka fi so ita zai dauka ya yadda ta zauna a ɗakin shi ta yi idda ya yanka sadaki ya biya sadakin ya ɗaura maka aure da ita ya raba gidan ya baka rabi baya fatan komai da za ka yi mishi yana nema ne a wurin Allah waɗannan su ne al'ansar shi yasa lokacin da hassan ibn sabitin mutanen makka suka taɓa mutuncin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam annabi yace ce ahjil mushriki kai wa mushrikai zambo fa inna ruhal quds ma'aka mala'ika jibril yana tare da kai sai ya ce wa qala allah qad arsaltu abdan yaqulu al-haqqa in nafa al-bala'u shahidtu bihi wa qaumi saddaqohu Fa qultum ma nuhibbu wa ma nasha'u wannan kalmar da ya ga duk mutumin maka sai da kan shi saboda gaba ɗaya an gama cire musu wando a kasuwa yace hakan nan kuna da mutunci ne dan kun gaji annabi ba wani abba ne nan an Allah ya aiko annabi su kutin da guda fa kuntum ma nuhibbu wa ma nasha'u kuka ce ba ma so ba ma kaunar shi yace shahidtu bihi wa qaumi saddaquhu ni na ce ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah ya ce wa qaumi dangi dangina kuma suka gaskata shi ya gama da mutanen makka kaf wannan waƙar da ya sai da annabi ya ji daɗi ya kawo baiwa ya bashi waɗannan mutane mutanen kirki ne jama'a saboda haka a yanzu annabi da shi da almajiran shi sun samu inda za su zauna wa ya'manuna fihi kuma za su zauna cikin lumana da aminci wato wannan ya nuna su dama musulmi suna neman ina ne za su zauna cikin aminci duk mutumin da ke neman inda zai zauna cikin aminci kuna jin ya je zauna zai kawo fitina wannan shine asalin tarihin duk musulmin da aka gan shi yana neman inda zai zauna ya tada fitina ba ahlus sunna bane abinda musulmi ahlus sunna yake nema ina ne zai zauna ya bauta wa Allah cikin aminci ba ruwan shi da kai bai ce dole ka bi shi ba amma dai shi a bashi ya bauta wa Allah cikin aminci da lumana shi sa wurin farko da musulmi suka fara tafiya ƙasar Habasha ina suka tafi wurin sarki ne na gargajiya Reverend Father amma da suka je suka samu ya ba su wuri a fada suna ibada suna sallah shikenan su ma kawai suna son a kyale su ne su bauta wa Allah ba su ce dole kai ba amma su ka ba su su yi hatta abu talibin sai da ya fahimci haka abu talibin ya fahimci annabi bai zo da musulunci ya ce dole kowa ya yi ba shi da kanshi ya fahimci wannan dan nawa ya zo da addini ne in ka ga maka ka bi in ka ga bai maka ba ka bari na haka da aka takura annabi sai ya ce ba isa ba kowa yana kada kalan koshi a garin nan sai kai kai ma tafi ka je ka faɗi naka wanda ya ga dama ya bi la'asar in ta ka'aba wannan ya zo lalakarta wanda yake so ya zo ya shiga wancan yana kwado wancan yana kacau kacau wancan yana wasa da kura wancan yana dabu kowa yana abin da yake yi kai ma mu je kai ma ka faɗi naka yadda kowa yake saka nashi mai so ya bi kai ma je ka yace in ba mu so akwai waɗanda suke so dattijo kenan abu talibin haka ake so ka yi tunani karka ce tun da kai ba ka so kowa ma ba zai so ba kuma ka ce kowa ma ba zai bi ba ka bari a bayyana gaskiya ka bari kuma kowa ya bayyana Allah ya ji ɗan alƙali abubakar Muhammadu gumi shehu musa yar ado ya kiraye shi ya ce mishi waɗannan abubuwan da kake wa'azi cewa babu kyau in ka tabbatar da babu kyau za mu yi amfani da ƙarfin gwamnati mu hana mutane abubakar gume ce a dan ne ni abin da nake so a ni in ci gaba da faɗi kuma kowa ma ya faɗi nashi yawwa duk inda ka ga mai wa'azi yana tsoron wani mai wa'azi ya bayyana ba shi da gaskiya ne ai in gaskiyarka ta kai gaskiya so kake wani ya bayyana idan mai gaskiya ne ya ƙarfafe ka idan makaryaci ne karyar shi ta bayyana sakamakon gaskiyarka da ta gamsar da mutane wannan shi ne tsari amma ka ce a hannun wasu yin kaza a dan ne kowa ya yi nashi amma in akwai tsogala a cikin harkar ka to shi ne ka saba wa tsarin zamantakewa amma a'a mecece aƙidarka me manufarka zo ka faɗa mu ji abin da ake so kenan jama'a kun fahimci wannan sai da haka ahli sunna kar ku taba jin tsoron wata aqida ta bayyana kar ku ji tsoron wata da'awa ta bayyana amma in kuka zauna ba kwa bayyana gaskiya to shikenan barna ta faru amma matukar kuna bayyanawa to kowa ma yazo ya bayyana tashi kar ku damu bal naqdhifu bil haqq ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq haka Allah ya ce gaskiya muke ɗauka sai mu wurgi ƙarya da ita sai ƙaryar ta tarwatse idan ne ƙaryar bai bayyana ba ina za ta tarwatse ba za ta tarwatse ba da haka ahlus sunna kar ku ji tsoron wani mai wa'azi ya bayyana kar ku ji tsoron a ce ga wani sabon malami kar ku ji tsoro kar ku yi hasada idan gaskiya yake bayyana madalla idan ƙarya yake bayyanawa menene mu'minu ali fir'auna ya faɗi ne a fadin fir'auna yace fa in yaku sadiqan فعليه صدقه وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا إيه، فيصيبكم بعض الذي يعبكم من دسكي عليك فدي أبن بيك فدي زي فهو من كريان يكونا يعني قريش ستواتي تكوما كنش دعوانا وتتاشي باين دعوة أهل السنة تتاشي دي أنت دعيتني دان أحيفت الشبهة أكن دعوة أهل السنة 1980s aka samu saurayi ɗan shekara 27 zuwa da takwas ana yawo da shi a cikin jihar plateau da jihar bauchi yana cewa shi ɗan gidan abubakar mahamudu gumi ne kuma ya shiga addinin krista saboda ya gane musulunci karya ne duk an yi wannan ne don me don a rugurguza da'awar da aka gane abubakar gumi na yi mun sanya muku kaset ɗin kunji wa shahida shahidun min ah-, waɗanda suka shirya makircin shi ya zo yana faɗi yace da'awar Abubakar gumi kawai ita ta dame su to me yasa da'awar Abubakar gumi ta dame su a matsayin su na Christian Association of Nigeria me yasa me yasa sauran da'awoyi ba su dame su ba ka je ka bincike akan wannan asamin na biyu kenan jiya ma mun ce ka je ka bincike me yasa da aka tashi kashe su sarda na 1966 me yasa aka sa suna Abubakar gumi da farko to me yasa da'awar gumi ita ce tafi ba su haushi me yasa ita tafi tsone musu ido ka je ka bincike a samin ne amma karatu zai karatu za a amsa insha Allah ta'ala a cikin wannan darasin amma abin da nake so kayi tunani shine su musulmi ba 'yan da zaune tsaye ba ne amma in aka hana su zaman lafiya kuma suka zan suna da ƙarfi to za su tashi za su yi mutum karra shine za su tashi za su yi wa mutum dirar mikiya abin da su dan hodiyo suka yi kenan 1804 ka je ka bincika yau shekara 206 me ya faru ibada suke wa'azi suke da'awa suke ba su ce dole sai kowa ya shiga addinin musulunci ba amma sai suka ce su dai dole za su yi musulunci to kuma sai aka ga barinsu suna ci gaba da yin musulunci to barazana ce ga duk wani wanda kuma shi bai shirya yayi ba yo dan me dan haka ƙarshe sai aka tashi aka ce a far musu to a lokacin sun shirya sai suka ce su kare kansu shikenan da suka kare kansu kuma kamar yadda za ka zo ka ji Allah ya bayyana musu nasara sai yasa za ka ga mu'jizoji da dama na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yana juye su yana musu karamomi akan masu da'awar sunna sun faru da yawa a cikin da'awar dan hodiyo dan shi Muhammadu Bello sarkin musulmi ya bayyana mu'jizojin manzon Allah da dama sun waye gari sun bayyana akan dan fodiyo a matsayin karamomi karanta littafin infaqul maisu fi tarihi biladi tukrun malam Muhammadu Bello sarkin musulmi Allahu akbar malam yace to musulmi dai da su da ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallama sun samu gari wanda suka tattaru suka zauna wa ya'manuna fihi kuma suna cikin aminci a cikin shi ويعبدون الله بلا خوف ولا إيذاء ولا تعظيم suna bauta Allah a wannan gari ba tare da tsoron kowa ba ba kuma tare da wata wahalarwa ko azabtarwa da ake musu ba wa bittali to sakamakon haka dai in tahaddil wusuli ila al-madina tilka marhala a shaqqatu makka wato wancan zangon rayuwa nasu da suka baro a makka to ya zo ƙarshe kenan wanda yake akwai tsanani a ciki allazi allati barazat fiha suwarul iza wadda launukan azaba iri iri suka bayyana a wancan zamani Wata ta'zibul badini da kuma azabtarwa ta jiki wato da zuwan su madina suka samu wurin aminci to rayuwar ta azaba da kunci ta kare kenan Wata da at marhalatin Uhura. Don haka sai wani zangon rayuwa ya fara sabo min marahil siratin nabawiyya daga cikin zango na tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam laha khasa'isuha almumayyiza laha wannan irin rayuwar sabuwa ita kuma tana da irin nata siffofin da darajoji waɗanda ta sha bamban da waccan rayuwa ta makka hadhihi almarhala kaga wannan irin zangon rayuwa na madina hiya marhalatul bina to ainihin matakin rayuwa ne na gini wa da kuma samarwa lil mujtama'il islami wato samar da al'umma ta musulunci domin a wancan lokacin tarwatsa su ma ake in za su yi sallah in za su yi taro watsa su ake yi in an ganka za ka tafi sallah kama ka ake a ɗaure ka wani sai ka kwana biyar ma ba a san ina kake ba to amma a yanzu musulmi suna da masallaci suna da cibiya suna da wurin koyon karatu to kun ga yanzu musulmi za su fara tunanin yaya ne za su samar da al'umma kasantacciyar al'umma aljadida fil madina sabuwar al'umma kar a madina bad'an min bina'il masjid abu na farko da suka fara shine gina masallaci wal mu'akha wa ma ba'daha da kuma hada dangantakar zumunci tsakanin baki da yan gari da abubuwan da suka biyo bayan min muwajahati a'da'il muslimin al judud na ainihin tattali domin fuskantar sababbin makiya ga musulmi domin kada musulmi kuma a wannan lokaci su gafala Mai Allah ya faɗi cikin Qur'ani wadda allazina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaykum latan wahida kullum makiyanku kafirai so suke su ga kun gafala game da ainihin kayan yaƙi game da tattali kun shagaltu sai su abka muku su yi muku kwab ɗaya don haka duk lokacin da kuka ga cewa kun samu wurin da kuka natsu kuna bautawa Allah to sai kwakwalanku kuma sai su fara tunanin to yanzu kuma sabon launi na makirci zai fito jama'a kun fahimci wannan da kyau sai yake cewa fil madina wa ma haulaha da kuma irin makirce makirce waɗanda za su rinka zuwa daga kewayen madina litantahiya hadhihi marhala bi nihayati ghazwati al-ahzabi wa quraiba to wannan irin matakin ma wanda an zauna cikin aminci amma amincin ne akwai ɗarɗar na akwai yiwuwar makiya su faɗo ko shi ma ƙarshen wannan irin ɗarɗar ɗin ya zo ƙarshe da gama yakin ahzab da kuma yakin ƙuraiba don dama waɗannan yaƙuƙunan su ne suka zama babbar barazana ta kwanciyar hankalin da musulmi suka samu kansu ita ce kamar da na fara bayyana a jiya annabi na dawowa madina sallallahu alaihi wasallam ya gina masallaci masallaci a matsayin shi na masallaci da ma'anar musulunci ba masallaci irin na ƙasar hausa ba inda za ga koyon fitsari mai kyau babu inda za ga hatta shi kanshi masallacin a kuntace ake zama masallaci yalwataccen wuri ne ga musulmi wuri ne da musulmi za su iya wanka su ci abinci ya zama yana ɗauke da shaguna na kasuwanci masallaci wuri ne wanda yake ɗauke da asibiti masallaci wuri ne da ke ɗauke da makaranta masallaci wuri ne da ke ɗauke da training center wurin tarbiyya da horar da musulmi akan ya ba su kare kansu daga duk wani makirci wanda zai faɗo musu duk wannan yana ɗaukar ma'anar masallaci don haka masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai babbar kasuwa a jikin shi wanda masu sai da yadi magunguna a kayan abinci iri-iri sa'annan gwagware samari ustazai ɗaliban ilimi suna da masauki har sai da aka tafa bakin manya-manyan reverend fathers da bishops daga kudancin ƙasar saudiya ta yanzu manya-manyan kiristoci sai kawo ziyara annabi ya musu masauki duk a masallaci ne ashe kenan wannan yake nuna masallaci ba ƙaramin wuri ba ne ina fata an gane idan kun fahimci wannan da kyau a ce da Allah masu keken ɗinkin nan su kashe idan kun fahimci wannan da kyau jama'a haƙiƙanin al'amari masallaci ya kamata ya kasance yadda yake a yau ba sam baya biya wa musulmi bukata wannan shi yasa ga 'ya'yan musulmi a yau ba sa sha'awar masallaci domin yanzu in kuka zo masallaci kuka sanya dish sai wani ya balle je wa'azi a kanku ce kun kawo bidiyo masallaci ina fata an gane idan kuka gayyato bishop na wusasa ko kiristocin wusasa kuka ce su zo kuna so su zo a tattauna a ji menene saƙonsu suke faɗi me kuma musulunci ya faɗi sai wani ya ce kun gayyato kiristoci masallaci an fahimta jama'a to amma duk waɗannan abubuwan yana ɗaukan masallaci shi yasa manyan malaman musulunci al'allamatu zarkashi al'allamatu qasimi manyan malamai suka yi rubuce-rubuce me ake nufi da masallaci waɗannan rubuce-rubuce za ka samu takaitattun bayanansu kaf a cikin littafin fiqh suna mujalladi na farko menene masallaci dan haka in kuka tashi gina masallaci kamata ya ku nemo architects da engineers da ƙwararru waɗanda ko waɗanne za su zauna su ba da shawarar yaya ya kamata masallaci ya kasance sai a faɗa musu malamai su ce to masallaci ana buƙatar kaza ana buƙatar kaza ana buƙatar kaza kaga a masallaci akwai kotu a masallaci akwai prison duk wannan yana cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam za a zauna za a yi shari'a in ta kama a kullawa na za a kulle shi in ta kama duk abin da ake bukata gashi nan ne a masallaci ina fata an gane amma a yau saboda cin da al'ummar mu suke ciki ko zama kuka a masallaci kuna tattaunawa sai wani zo ya ce muku alhadisu fil masjidi ya akulu khataya ya akulu ya akulu hasanat kama ta akulu narul hataba wai hira a masallaci tana cinye ladaddaki kamar yadda ice yake cinye a eh, wuta ke cinye busasshen ice hadisin da'ifun la aslala gashi har a masallaci Hassan ibn Sabitin yana waka annabi na da rai yana ce mishi yi hmm. makai sallah asuba sahabbai sai su zauna suna hira yadda suke lokacin suna migogi hmm. suna jahiliya hmm. kowa yana faɗi har annabi yana jin su yana murmushi karanta suna. sunna shine wata ran na Umar ya wuce Hassan yana ta waka a masallaci sai tsaya daka mishi harara sai yake ka zama hararaka ina yin waƙan ma wanda Allah ya aiko shi daga saman bakwai yana nan a masallacin bai taɓa cewa wani abu sai kai ce ka ba mu wuri na fata an gani duk wannan shi ne ana son ku fahimci gobe masallaci in masallaci ya ɗauki wannan ma'anar jama'a ‘ya'yan musulmi ba za su tarwatse ba za su samu kansu a halin da suka samu ciki ko kun fahimta jama'a dole ne masallaci ya zama ya biya waɗannan buƙatun da musulmi suke da shi amma masallaci ka je sai ka samu kuttun majina a masallaci kawai shi shikenan da wasu tsofaffi duk sun galabaita ba dole yara matasa su kauce ba su ga cewa to mu ma haka za mu galabaita ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya kiyaye saboda haka ainihin wannan irin halin da annabi ya samu kanshi a ciki ga ginin sabon masallaci ga dangantakar zumunci an hada a tsakanin musulmi sa'annan kuma ga barazana da ya rinka tunanin waɗannan yahuda za su kawo to ta zo ƙarshe da ƙarshen yakin ahzab da bani quraiza yakin ahzab yaki ne duk duniya kafirai sai da suka aika da gudunmawa yakin quraiza kuma kafiran cikin gida ne da suka ci amana to sai zama a lokaci guda a cikin mako guda Allah ya tarwatsa na cikin gida da na waje shi yasa Allah ya ce kafallahu almu'minina alqitala haythu qala ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama a inda a wannan lokaci bayan da aka gama wannan yaƙi annabi ya ce al'ana na wa la yaghzunana a yanzu fa muke ke yaƙar su ba su isa su yaƙe mu ba don yanzu mun yi ƙarfi kafafuwan mu sun dire fa hadhihi al-marhalatu allati bada Abdul wusul ila al-madina wannan shine matakin isar annabi sallallahu alaihi wa sallama madina hatta nihayat ghazwati bani quraiza har zuwa ƙarshen yaƙin bani quraiza tumasil to kaga wannan lokacin daga isowa annabi zuwa ƙarshen wannan yakin shine yake kwatanta bi majmu'iha halaqatun min halaqati siratin nabawiyya almutarabita wani fage daga cikin fagage na tarihin rayuwa annabi waɗanda ke da alaka da juna kaga ginin masallaci yana da alaka da hada dangantaka saboda in kuka zo kuka gina masallaci waɗanda za su haɗu a masallacin kuma suna kyamar juna su ne wa juna kallon nafuwa na daraja wane bai kai ni ba ba zan tsaya sahu ɗaya da wane ba kaga akwai matsala ta cikin gida kenan ina fatan kun gane don haka abu na farko da ya fara yi shine samar da masallaci inda zai zama matattaran musulmi abu na biyu fa cire gaba da kiyayya da kyamar juna abu na uku fa duk wata barazana da ake zaton za ta faru to a ɗaukin matakin sanya ido a kanta da kuma ɗaukar mataki a kanta don haka wannan fagen na tarihin annabi tarihi ne wanda yake ɗaure da junan shi wannan na da alaƙa da wannan wannan na da alaƙa da wannan idan ka haɗa kan musulmi ba su da wata cibiya da za su tattaru to akwai matsala saboda haka a kowane gari daga cikin garurukan musulmi birni ko ƙauye wajibi ne musulmi su samu abin da ake kira islamic center shi ne abin da yake ɗaukar ma'ana almasjid masallaci komai lalacewar ƙauyenku ko da ƙasa za ku gina to a samu masallaci yana ɗauke da waɗannan abubuwan makaranta ce akwai wurin kasuwanci akwai wurin aski yankan farce akwai inda mata za su zo su ji wa'azi akwai inda yara za su yi wasa duk ku samar da wannan wannan shi zai sa a samu musulmi kowa yana da ma'awa don haka kaga ko ɓacin rai wani sahabi ya shiga sai da ya sheko masallaci ya zo ya zauna akwai inda zai zo ya dan shakata a haɗa mishi yogurt da firayisha. akwai inda zai dan sha juice akwai inda zai samu wani na karatun alkur'ani ya saurara amma kada masallaci ya waye gari ya zama irin yadda tun da irin misalin da aka koma ane sai a ce gashi nan matsiyaci kamar tseren masallaci idan ba masallaci yana da irin waɗannan abubuwan za a ce wani ɗera masallaci ne a masallaci akwai mai tsire akwai mai balangu akwai mai kilishi to kaga ɗeran da ke kwana cikin wannan masallacin yaya ai ba ba ne <laughs> na ba gane amma da yake masallatan ga nan sai a ce har kiristoci ma sai na ji haka suke yi sai a ce church rat beran coci saboda cocin ba komai a ciki sai katakai ya kyauta saboda haka jama'a dai kun ji malam yake cewa allati ya'khudhu ba'daha bi riqabi ba'd wanda waɗannan abubuwan guda uku in ka tattara su to wannan na makale da wannan ne masallaci na ɗauke da haɗin kai haɗin kai kuma na tattala da ku zama kuna da sabalansi kuna da sa ido game da makiya dama da hagu waɗannan abubuwan sai kun kula da su kun samu masallaci to ku sa ido kanku ya haɗu kanku ya haɗu eh to waye zai shigo masallacin me zai shigo da shi wannan da ya zo wucewa me ya zo yi masallacin wannan wanda irin kallo yake wa masallacin duk sai kun lura da waɗannan abubuwa wato waɗancan da suka je can suka taru me suke kullawa game da wannan masallacin shi yasa kada da zaran aka samu wasu suka haɗu a bayan gari suka zo suna gina sabon masallaci suna son su yaƙi masallacin annabi da sahabbai sai Allah madaukakin sarki nan da nan sai ya tona asirin su wallazina takhadhu masjidan diraran Allah ya ce ga wasu can da suka gina masallaci dan su cutar da manzon Allah da musulmi dan su kafirci dan su ta'addanci amma in suka in aka je aka same su za su ce dan abin da suke nufi sai Allah a zo a yi wa'azi annabi ma ya bude musu masallacin na haka sai kun lura da wannan me yasa a lokacin annabi bai zo ba yan garin madina ne me yasa kafin annabi ya zo ba su gina masallacin ba sai da annabi ya zo ya gina nashi sai ga masallaci ya ginu kan musulmi ya haɗu sai suka koma kilomita biyu ko uku daga na annabi sallallahu alaihi wa sallam sai suka gina katon masallaci suna tara makamai a ciki za su kawo annabi hari haka kuma musulmi a yanzu sai ku tsaya ku yi nazari me yasa wani bai ta da gina masallaci ba sai da kuka gina me yasa wani bai ta da gina makaranta ba sai da kuka gina me yasa ba wani bai ta da wa'azi ba sai da kuka tayar me yasa wani baya wa'azi yawo anguwa anguwa sai da ku kuka tayar duk ya kamata ku zama ku da tunanin ku yana haskakawa yana gano waɗannan abubuwa ba kawai ku zama tuɓusharai ba domin munafukai suna neman su rena hankalin mutane da suka gina masallacin wai sai suka aika da annabi goron gayyata ya zo ya musu wa'azin buɗe masallaci don annabi ya zo ya buɗe masallaci ka isa ka ce masallacin na munafunci ne sai Allah ya ce annabi la taqum fihi abada har abada ka tsaya a masallacin kar kai wa'azi kar kai sallah jama'a kun fahimci wannan da kyau ko to ina muku fatan ku tsaya da kyau ku lura akan irin wannan a ƙasashen nan namu waɗannan matsalolin suna nan jirge akwai wasu bayan Allah suna nan a garin nan suna gina masallaci don ƙareren masallaci ne suke ginawa da aka zo zaben april 2011 aka kira su aka yi aka yi a basu kuɗi suka ƙi aka kaɗa aka raya suka ƙi aka roƙe su to don Allah su yi shiru kan su ce komai suka ce a 2007 an kaza ba sun yi magana ba a nan me yasa ba a roƙe su kan su ce komai ba a basu za su faɗa kuma za su faɗa abin da suka ga yi musu ne shi kenan aka gama duk abin da aka gama sai aka zo yanzu sai aka samu wasu ustazai can gefe takar yar kaɗan ce su ma wai sai wannan gwamnati sai ta ɗauki nauyin su yanzu suna nan suna gina masallaci a nan garin ne yi maka ta mai dabara ko mara dabara kama hanyar samu ka je ka gano abu Allah madaukakin sarki ya kiyaye duk waɗannan abubuwan ne fa to sai kun zama kuna da basira sai ka ce me yasa ba ba a gina musu masallacin ba kuma yanzu da ake gina musu me za su iya yi ku tsaya ku yi nazarin waɗannan abubuwan da kyau mun tashi muna da'awa a muciya sai ga samari waɗannan sun kafa ƙungiya waɗannan sun kafa kaza waɗannan sun kafa kaza duk suka gama hayaniyar su kaf ba wanda ya kula su amma duk wani makirci da za su matso to da ido ɗaya muke bacci to da duk suka samu failure shikenan sai suka tarwace to yau ba mu a ma kuma ina suke da ba shikenan ba tunda ba suna cewa ya za a ce su na su kadai suke kaza ya za a su ma to yau an ban musu wurin ba sai su koma su yi su kadai ba kuma yau ba sa nan kowa ya janye kuma shikenan kun gani ko to ku rinka amfani da kwakwalwarku duk inda kuka kafa sai ku rinka tunanin me yake faruwa yanzu a gefen ku ba wai kawai sai zama ai kenan kun zama yan oda ba kuma matasa ku da kuke ustazai sai kun yi a hankali in ba haka ba ku za a yi amfani da ku wajen rusa da'awar musulunci ku je nan ma gama fitan ba ya ku ji gashi nan irin abin da yake faruwa kenan masallacin ku ɗaya a ‘yar matsala ta faru matsala ce ta cikin gida a shi kenan sai wasu sai su kutso sai su zo sai su janye ku sai ku zo nan suwa wani ai kai ma ka iya karatu ai kai ma ka haddace kai ma ka iya tafsiri zo mana kenan bayan kwana biyu sai gama amfani da ku sai su janye sai su bakku da rikici sai ku fito wani lokaci sai ku ga a'a ga wancan masallaci mu ɗari muke taruwa muna sallah nan an zo mun kafa masallaci yau mu uku ne ina suwana da suwa ne shikenan sun kauce sun ba ku ana nan bayan kwana biyu kuma su da suka kauce din sai da sun koma wancan babban masallacin sai ce wai sun gane kuma ba dan Allah kuke abun ku ba ku suka bari da kunya ku ustazai sai ko rinka lura maka ce ma zo a kaza sai ka ce a ah, me manufar a yi wannan abu me yasa za a yi kaza saboda me me ake so a cimma a to ai ka baka ba sai a ce a to mu je can mana mu gyara mu ci gaba da tafiya tare sai kun lura da wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka to shine sai malam yake cewa nastati'u an narsima laha suratan mutamayyiza yace to da haka ne za mu iya suranta ko musawwara wata ainihin wato sura wadda ta sha bamban amma qablaha da irin abubuwan da suka faru kafin waɗannan tsare-tsare ma'ana abubuwan da suka faru zuwan annabi madina guda uku ɗin nan da muke cewa gina masallaci haɗa kan musulmi sa ido game da maƙiya waɗanda za su yi wa musulunci kwab ɗaya an fahimta waɗannan abubuwan malami ya ce suna da alaƙa da juna to in muka kalle su da kyau za mu iya suranta su mu tsara su cewa sun sha bamban da irin abubuwan da suka faru a makka wa ma ba'daha sun sha bamban da kuma abubuwan da suka biyo bayan su a madina domin bayan da aka gama waɗannan matakai guda uku a madina sai zama madina ta zauna cikin aminci da lumana to me kuma annabi ya ci gaba sai kuma ya ci gaba da karantar da sahabbai kun ji mataki na farko sannan da kuma aika su garuruka domin su yada addini saboda yanzu kuma duk wanda ake tsoro an yi magani shi na cikin gida an kakkaɓe su na nesa sun zo har madina an tarwatsa su don haka a can nesa ba su da ƙarfi da haka duk inda aka tura musulmi za su tafi cikin aminci saboda duk wanda ake ga zai zama barazana a can ya kawo kanshi nan an hallaka shi a madina jama'a kun fahimta da wannan ne za ka gane wannan rayuwar ta sha bamban da ta farko ita ce ta makka ta sha bamban da kuma halin cikakken zaman lafiya babu ɗarɗar wanda aka samu a ƙarshen rayuwar madina sai malam yake cewa wa ma'a hadha tamayuz li hadhihi marhala amma fa duk da wadda wannan mataki na rayuwar ya sha bamban da na gaban shi da na bayan shi fala yazidu an azhanina kada ya taɓa ɓacewa daga cikin tunaninmu annana nara hadha nasra muna ganin irin wannan nasara fi khitami kulli marhala a kowane mataki daga cikin matakan fa akwai nasara da aka samu kaka ce annabi ya samu feluwa a kowane mataki daga cikin matakan nan ka ga ginin masallaci an yi nasara ko ba a yi nasara ba an yi nasara za ka zo ka ji tarihin gina masallacin da annabi ya zo garin ba wai ya rasa wurin ma da zai gina masallaci ba ne kowa yana wawa ma a zo gonarsa ta gado ne da annabi ya afka wata gona ya ce nan za mu yi sai masu gonar marayu ne suka ce sun yafe manzan Allah kyauta aka ja manzan Allah ya ce a'a abubakar dama babban attajiri ne ya san za a buƙaci kuɗi ya taho da buhun kuɗi a ranar aka sai filin a ranar manzan Allah ya ɗifi kuɗin abubakar ya biya za ka zo ka ji karatu ina fata an gane da wannan yake nuna an yi nasara wajen samun fili da aka zo gina masallaci fa ba yahudawa ne injiniyoyin da magina ba annabi ne da sahabbai su suka gina na haka yadda annabi ke ɗaukan bulo da tubali haka kowa ke yadda annabi ke ɗaga shebur da kwaɓa kasa haka kowa yake sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam an yi nasara da aka zo haɗa kai in aka jawo wani farisi in aka ce wannan ya zama ɗan uwanka kamar uwa ɗaya uba ɗaya ka ji ko eh sai a ce to ya fi uwa ɗaya uba ɗaya kuma don wannan imani ne ya haɗa ku ka yarda sai ce ya yadda shi kenan idan ka mutu zai gaje ka idan ya mutu za ka gaje shi ka yadda e ba wani musulmi da ya burse saboda haka sai haɗin kai ya samu gam ba wani wanda zai iya kutsowa to sa'an nan makirci da yahudawa kuma suka fara bullo da shi da munafukan da suka shigo cikin addinin musulunci su kuma duk makircin da suka shirya sai Allah ya tarwatsa asirinsu saboda haka kaga kowane mataki daga waɗannan matakai fa kar ka taɓa Kuskure cewa ba a yi nasara ba a sai da aka yi nasara Allahu akbar wa anna da'wata ila Allah to daga nan ne sai zama kira ga Allah tasiru fi taqaddumi kira ga Allah wa'azi da da'awa sai ya rinka ci gaba jamiyun asarari bil muqarana بالمقارنة bidayati marhala wa nihayatiha tasirin ya rinka bayyana in an gwada farkon zuwan annabi da ƙarshen zuwan shi sai zama akwai bambanci bambanci karara saboda farkon zuwan kaga ana kokarin gina masallaci ne samar da haɗin zumunci taka tsantsan game da makirci to yanzu waɗannan abubuwan an wuce su sai ya zama in aka dubi ƙarshen rayuwar shi ba abin da ya rinka biyo baya a madina sai nasara duk abin da aka tunkara sai nasara kai har sai da ta tawaye gari idan annabi sallallahu alaihi wa ya ce za mu je gari kaza za mu yaƙe su kafin a je sai a samu duk sun watse sai zama ma an daina bari ya iso watsewa ake yi sai zama duk wanda bai son wani kaskanci ya same shi sai ya sai ya haɗo dattawa daga tai da manyan gari sai a zo wurin manzon Allah a kawo gaisuwa a karɓi addinin musulunci wasdu abdul qais suna daga cikin waɗanda suka yi haka duk wannan ya faru ne sakamakon nasara wa rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama yumdi bi hadha an-nasr qudman manzon Allah kuma yana ta ci gaba da wannan nasara fi da'awatihi a wajen ainihin da'awar shi hawa nasrin ukhra akhar ta hanyar wata nasarar daban kuma wato nasarar da aka samu yau sai ta ba da dama a taka zuwa ga nasarar gaba misali in aka ci gari kaza da yaƙi sai a amfani da wannan garin wajen kuma kaiwa na gaban shi farmaki ko kun fahimta jama'a idan aka samu kuɗaɗe a gari kaza sai amfani da kudaden sai a tattali kayan yaƙi da mazajen yaƙi na garin sai a juya su su zama mazajen yaƙin musulmi sai kuma a kai gaba don haka sai zaman nasarar da annabi yake ci sallallahu alaihi wa tana jan shi ne zuwa ga nasara wadda take biyo baya fi halaqatin mutataliya a cikin ainihin wato fagage waɗanda ke biye da ainihin juna min halaqatis sira na daga fagagen tarihin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kar ku manta fa wannan ba a fara karatun ba so mun taɓa ne samfoti ne kamar irin yadda ranar sallah in aka ce gobe sallah ana soya kaji sai ka ga yara kowa zo da ciki yana kallon tukunyar in ta soyi sai a yagi fuffuke a bawa wani a yagi kafa a bawa ne wani in tsotsi kai cewa gobe da safe akwai jawabi ke to abin da malam ya mana kenan nan yanzu nan an ba mu kanun abin ne yanzu za a fara karatun sai cewa wa ha na nabba'ul hadisa don haka ga mu yanzu za mu fara ba da wannan tarihi fi marhalatina hadhihi game da wannan matakin namu da muke ciki ma awwali amalin rasul farkon ayyukan manzon Allah faura wusulihi madinatan nabawiyya a lokacin da ya iso madina shi nan mai albarka ne ya fara aikatawa jama'a kun ji wannan sharar fage ce akai al almabhasul awwal wuri na farko zai binciko mana fiqh sira fi awwal a'malir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da wusulihi ila al tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma darussa masu albarka a cikin wannan tarihi game da ayyukan farko da manzon Allah ya fara gabatarwa bayan isar shi Madina awwalan abu na farko alwusulu ilal madina wa bina'ul masjidi isa madina da kuma ginin masallaci Allahu akbar bari ku ji yadda malaman ahlus sunna suke harkar su a can da yake muqaddima ce ya tattare maka labarin ne ya dan baka shi a dunkule amma nan da yake za a fara farfasa maka ne sai ya dauke ka ya kai ka zuwa ga waɗanda suka ruwaito abu sai ce fi sahihul bukhari a cikin sahihul bukhari qala ibn malam muhammad ibn shihab az-zuhr yace fa akhbarani urwa ibn zubair malami na urwatu dan Zubairu sai ya bani labari to labarin ya ɗauko shi da tsawo karanta shi a baya dan haka nan sai kaga ya sa kyas kyas haka sai ya ce wasami al-muslimuna bil madina bi makhrajir rasul sallallahu alaihi wa wa sallama min makkah musulmi na zaune a madina sai suka ji labarin manzon Allah ya fito daga makka gashi nan ya tunkaro madina labari ya iso gare su cewar annabi ya baro makka ya taho madina fakanu ya kulla gadwa gadatin ilal harra kullum sai su tafi bayan garin madina zuwa kan harra harra ɗin ita ce waɗannan baƙaƙen duwatsu ga nan yanzu in ka to za ka shiga madina ko in ka zo za ka fita sai ka gan su baƙaƙen duwatsu ne wasu falalan duwatsu to sai su zo nan sai su zauna suna jira da sassafe fayanta zirunahu sai suna sauraren shi hatta ya har harrub zahira har sai zafin rana ya sa su koma fankalabu yauman wata rana sai suka koma ba da ma falan bayan sun daɗe suna jira tun da lokacin ba waya ba tangaraho ba intanet ba wata hanya da za a samu labari labari dai dama ya zo gare su cewa ranar kaza ga watan kaza ita ce annabi zai baro madina to suna nan suna lissafi da gari ya waye sai suka ce to ga dukkanin alamu muna sa rai yau dai zai iso sai su fita kashe gari su fita wanka kashe har wata rana da suka dade suna jira shikenan zafin rana ya zafin rana falamma awau ila buyutihim da suka koma gidajensu awfa rajulun min yahudin ala utumin min afami min afamihim sai wani mutum daga cikin mutanen madina fa sai ya hau kan wani tsauni min yahudin da daga cikin yahudawan madina ala utumin ya hau kan wani tsauni tsauni tarin ƙasa tudu kenan min atamihim daga cikin tsaunukan madina an gane li'amrun yanzuru ilaihi saboda wani abu da yake nema ba yahude ne ya hau kan wani tsauni daga cikin tsaunukan madina yana harkokin shi ne kun fahimta fa basara bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ya hangi manzon Allah wa ashabi ya hangi sahabban manzon Allah mubayyidina suna cikin fararen kaya ai alaihim siyabun bid suna tare da fararen kaya ya zulu bihi musarab ƙawalwalniya tana ɗaukar su kamar yadda in kana tafiya a kwalta sai ka rinka ganin ainihin kamar eh, ruwa a gaban ka ko sai kuma ka ga kamar ruwan yana ɗaukar hotonka kamar mudubi. to sai wannan da yahudu yana sama sai ya hangi da annabi can ya taho da shi da ainihin sahabbai su abubakar kenan to sa'an nan ga kamar ƙawalwal ya haka saboda ga fararen kaya ga zafin rana sai zama kamar ruwa ne a gaban su ruwan ma yana ɗaukan hotonsu na fata an gane falam yamlikin yahudi wannan ba yahudi bai iya kame kanshi ba an kala sai ɗaga shi ce ya ma'ashar al'arab ya ku larabawa haza jaddukum ga mai gidanku ya zo ga darajar ku ta zo allazi tantaziru wanda kuke ta saurare fafara muslimuna ila silah kun gani sai musulmi sai suka sheka a guje sai kowa ya ɗauko makamin shi haka ake dole ku zan kuna da basira ba yahuda ya yi shelar ya ga annabi to ba wai za ku tafi ne kawai kuna ta rawa da carbi a hannunku ba a'a da makami za ku tafi <laughs> rinka fahimta yadda abubuwan na ba ta gani a guje sai suka je gashi fasaran muslimuna ila salah sai kowa ya je cafki makamin shi fatalaqqa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sai suka je suka tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa rajja sai da aka ji Madina ta yi motsi saboda mutane duk ake ta fitowa wa takbir da kabbara fi bani amr bin auf a cikin kabilar banu amr bin auf sune awalin madina kenan inda quba take wa kabbara musulmi suka yi takabbara farhan bi qudumihi suna farin cikin isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kharaju suka fito fatalaqahu suka fuskance shi suka tarbe shi wa hayyawhu bi tahiyyatin nubuwa suka rinka gaishe shi da gaisuwa ta annabta ita ce assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum yanzu ba in sabahan in sabahan ita ce so su tun a jahiliya in sabahan barka da asuba in sabahan barka da asuba asali ba an hana ka cewa barka da asuba bane amma ita ce asalin gaisuwar su to musulunci ya zo musu da assalamu alaikum sai suka ta mishi gaisuwa da haka fa'adala bihim batal yamin to da yake annabi duk inda dama da hagu ta haɗu to sai zaɓi dama yana cikin tafiya zai shigo gari sai ga hanyoyin garin madina sun kasu biyu wannan ta yi dama wannan ta yi hagu sai ya karkata sai ya dama hatta nazala bihim fi bani amr ibn auf har sai da ya sauka a cikin inda kabila banu amr ibn auf suke har yanzu haka abin yake in ka fahimci shigowa madina da yake galibin alhazan ma ana shigowa da daddare ne kuma an gaji an galabaita amma har yanzu daga makka idan ka taho madina idan kai dama to kai kuba kenan idan kai hagu to shine ka shigo cikin garin madina bari muku misali ku mutanen zaria a ce daga kano ka taho zaria kaga idan ka misali a ce daga sokoto mu ce daga sokoto ka taho daga wajen abu kenan kaga idan kai dama ka yi hanyar kaduna kenan sai a ce dan magaji kenan eh to idan kuma ka taɓo hagu fa to kaga sai a ce ka shigo zariya kenan kwatancan kusan haka yake dan haka da suka zo sai ga ga hanya ta wannan ta yi kuba wannan kuma ta yi cikin madina sai ya bi dama sallallahu ta'ala alaihi wa alihi haka matar shi Aisha ta faɗi cikin hadisi ta ce duk abin da zai fara na alkhairi yana fara shi da dama tsira da amincin Allah su tabbata gare shi hatta nazala bihim fi bani amr bin aufin. har sai da ya sauka a cikin kabila banu amr dan auf wato quba kenan wa zalika yawmul isnain wa zalika yawmul isnain wannan ya faru ranar litinin ne min shahr rabi'in al-awwal a watan rabi'in al-awwal Allahu akbar faqama Abu Bakr lin-nas da aka iso ana cikin gajiya sai Abubakar shi sai ya tsaya a tsaye ga mutane yana ta amsar gaisuwa wajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam samita manzan Allah ya zauna yi shiru Abubakar kuma yana tsaye faqafiqa kaman jaa min al-ansar mutanen da ke zuwa daga cikin ansarawa sai suka rinka isar da gaisuwa shine fafika sai suka rinka isar da gaisuwa man lam yara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuhayyi ababakar waɗanda ba su ga manzon Allah ba sai suna gaida abubakar saboda kun ga abubakar na tsaye annabi na zaune kuma taron mutane kun ga da ka iso ya baka fara hange Matsayi, don haka da sun zo sai su ci sai na abubakar barka da asibani iso lafiya ya hanya ashe ba uban tafiya nan a zaune likiti gabas sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta asabati shamsu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi na zaune abubakar yana tsaye yana karban gaisuwa har sai rana ta kawo kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa aqbala abubakrin hatta vallala alaihi biridaihi to sai abubakar sai ya kwance mayafin shi sai aka ga ya lullaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa arafa nasu rasulullah sai mutane suka gane ab ai ga manzon Allah nan ma yana zaune kenan inda zalika a lokacin da abubakar ya haka da ya ciro mayafin shi ya lulluɓe yawa annabi inuwa da shi sai sai gane ashe wannan mazaunan ne ma abubakar ashe ne annabi sallallahu alaihi wasallam فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف manzon Allah ya zauna a cikin wannan kabila na bani Amr dan Auf ma'ana mutanen Quba duba asharata laila kwana goma sha wani abu ba a kayyade ba ko sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku haka ne? wa masjidan al-masjid allazi ussisa ala ya kafa harsashi ya sanya harsashi da fandishon wannan masallaci da aka sanya harsashin shi a bisa tsoron Allah shine masallacin ƙuba wannan masallaci da in ka je shi mai albarka zaka gan shi a wannan anguwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya kafa shi wa salla fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya salla a cikin shi thumma rakiba rahilatahu sannan sai ya hau wannan dabba tashi fasara yamshi ma'ahun nas sai mutane suka biyo shi kai ya kake gani ka kaddara mutanen nan su suka gayyato annabi shekara suna lallashin shi ya taho yau aka ce gashi ya zo za ka na shagon trader ka za ka je ofis ranar to me kake tunani a wannan lokaci mutane sai suka rinka bin annabi sallallahu alaihi wa sallam hatta barakat ko wannan taguwa tashi ta ci gaba da tafiya wannan abar hawa har sai da ta je ta durƙusa inda masjid rasulillah bil madina a inda kake ganin masallacin nan na annabi yake yanzu a madina to nan ne wannan taguwar ta zo ta durƙusa ma'ana kenan yanzu daga wannan anguwa sai taguwar sai ta kaɗo sai ta hagu kenan da ta shigo madina har sai da ta zo ta durƙusa a inda masallacin yake wa huwa yusalli fihi yawma idhin rijalun min a wannan lokacin an samu akwai wasu musulmi haka yan tsiraru daga waɗanda suka fara hijira suna sallah a wurin amma ba a riga an sassaƙa an gina masallaci ba amma ɗan kewayen wurin haka gonakin dabino ne akwai musulmi suna sallah wa kana marbadan littamr wurin tara dabino ne inda ake tara dabino a cire mai kyau a cire rubabbe a cire ɗanyi shi ake kira marbad wato wurin tara dabino da kuma gyaran shi li suhailin wa sahal na wasu sahabbai ne guda biyu ɗaya sunan shi suhail ɗaya sunan shi sahal gulamaini yara mai ƙanana yatimaini marayu fi hajir sa'ad ibn zurara suna cikin renon wani dattijo ne mai suna sa'ad Ɗan zurara shine yake rike da su to wurin nasu ne فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته a lokacin da wannan abin hawa na annabi ya durkusa da shi sai manzo Allah ya ce haza insha Allahul manzil nan ne gidana in Allah ya so summa da'a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam al-gulamai sai manzo Allah ya aika aka kira waɗannan yara guda biyu fasawamahuma bil marbad ya nemi su siyar mai da wannan wuri da ake aikin dabino a ya'khudahu masjidan dan ya gina masallaci faƙala la sai suka ce a'a bal na habuhu laka ya rasulallah wannan wuri kyautar shi za mu baka ya manzon Allah fa'aba rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama an yaqbalahu minhuma hibatan manzon Allah ya iya karɓa kyauta daga gare su kun yadda ake malanta ka shiga kasuwa ka nuna shadda a ce a kara maka to ai wannan dauki ka ce Allah ya saka da alheri Allah ya saka Allah ya kara girman shago ka zama kamar wani wawan sarki ka kewa wurin masu nama a yanka maka na ɗari biyar sai a ce a kara maka bashi to gobe wani na hangen ka sai durƙusa ƙarƙashin teburin naman shi saboda ya ga parasite matsala ce ta zo ko haka ne ina fata an gane saboda haka sai ce a da kuɗi hatta ta'ahu minhuma sai da annabi ya siya daga gare su thumma banahu masjidan yazo gina masallaci wa tafiqa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yantaqilu ma'ahum allabna fi bina'ihi manzon Allah da kanshi ya rinka ɗaukar bulo da tubali a wajen ginin wannan masallaci kun ji inda wannan hadisi malam ya takaita shi yana nan cikin sahihul bukhari lamba ta dubu uku da ɗari tara da ainihin shida Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wa kana rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama awwala ma wasala ila kuba. farko da annabi ya iso kuba, wannan anguwar farko da ya fara shigowa ko to ya sauka ne ala kulfur ibn al-hadim kulfur dan hadam shine dagacin anguwar a lokacin li'annahu kana shaykha bani amr ibn aufi. Shi ne dattijan anguwar ne babba shi ne dagaci su larabawa haka suke cewa su ba sa cewa dagaci sai dai a ce huwa shehul kabila ko yanzu ka an ce haza shehul kabila to ne mu muke cewa dagaci to shi ne dagaci a lokacin kuma ikon Allah dan ka gana annabi ya iya da'awa ya fi kowa iyawa wannan mutumin ba musulmi bane amma sai annabi ya sauka a wurin shi kuna fahimta yadda annabi yake karatun shi ya sha bamban da na yan takife ko to wa huwa min al-aus eh, ina fata an gane da annahu kana shaykha bani amr ibn auf shi wannan dattijo shine shugaban wannan kabila wa huwa Minal min al-aus wannan kabila kuma anguwa ce ta ausawa kabilun aus dama kabilu biyu ne a madina aus da khazraj aus da khazraj to wannan anguwa ausawa ce wa kana yawma izin mushrikan a wannan lokacin shi wannan dattijan dagacin mushriki ne bai musulunta ba summa aslama sai ya musulunta saboda irin wannan babban mutum da ake ta murna ya zo ya zo ya sauka gidana kuma a ce ni ba zan yi sallah ba nan da nan sai dattijo ya musulunta wakila a wata faɗar cewa aka yi aslama qabla wusulin rasuli ilal madina a'a ya musulunta ne kafin annabi ya iso madina amma ingantacciyar magana a'a ita ce ta farko din dan haka ta biyun aka kawo ta da wakila ta farkon ita ce daidai isowar annabi ya same shi bai musulunta ba amma annabi ya sauka gidan shi da ya sauka gidan shi daga baya ji daɗi an mutunta shi ya karɓi addinin musulunci wa kana yajlisu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to manzon Allah yakan zauna wa ya tahaddasu ma ashabihi yana tattaunawa fatawa da karatu da wa'azi da hirarraki da neman bayanai da sahabban shi fi baiti sa'ad ibn khaisama a gidan sa'ad dan khaisama kun ga yadda annabi yake hikima shi bai tare gida ɗaya ba kuma balle wani ya zaci cewa mu ba a yi da mu in rana ta sai kuma ya tafi gidan wani saurayi wanda shi saurayin bai da mata ba ka zo ka ji sai annabi ya je zauna nan sai a yi ta zuwa saboda yanzu kaga shi bai da mata ba matsala na fata an gane kaga saurayin zai ji a mu ma ashe abin da mu a ciki ko kun fahimta jama'a sannan kuma bai tare a gidan dagaci ba balle a ce a to ai kaga ya tare inda yake da maiƙo. mu ko wurin mu da yake ba robo ne da <laughs> ko kuwa kaga annabi ya fi kowa shi yasa sai kun natsu kun fahimci waye annabi tukuna in ba haka ba rayuwarka ba za ta yi haske ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam da annahu kana azaban shi wannan gauro ne la ahla lahu hunaka ka bashi da mata a wannan gida ثم خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم juma'a. قباء يوم الجمعة أرام الجمعة كما سي النبي يفتد wannan anguwa حين ارتفع النهار a lokacin da ainihin rana ta ɗaga fa'adrakatun juma'a fi bani salim ibn aufin sai kuma sallar juma'a sai ta kama shi a anguwar bani salim ibn aufin wannan anguwar ita ce inda masjidul yi yake a yanzu wato in ka san abin kamar yadda na sani yanzu kai zaka rinka suranta abin hanyar tana tafiya daidai ma'ana da ya baro wannan anguwa sai ya yanko ta daidai kusa da hanyar dutsen Uhud amma sai tura dutsen Uhud hagu da shi sai tun karo saitin inda zaka ce inda masallacin shi yake to kafin ya ƙara sunan sai ya tsaya a nan kuma sai ya sallar juma'a ina fata an gane fasallaha man kana ma'ahu minal muslimina fi batni wadi ra ko ranuna sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ainihin tsaya da shi da musulmin da ke tare da shi sai ya ainihin yi sallah a wani masallaci na wani kwari wani kwari ne daga cikin kwarai na madina da ake ce mishi ranuna wannan masallacin ku kiyaye gaba har yanzu yana nan idan ka tsaya a kofar kuba kofar kuba ta hagu idan ka tsaya ta fuskanci gabas kenan za mu ce za ka haifi masallacin can yana nan an raya shi yana nan ɗan ƙaramin masallaci ne a yanzu an yi mishi doguwar manara a wannan wurin ne annabi sallallahu alaihi wa ya tsaya ainihin yayin wannan sallah ta juma'a ina fata an gane wa kana kullama marra ala barin min duril ansar duk wani gida da duk wata anguwa daga cikin anguwanni ko gidajen ansarawa in ya zo wucewa istaqbalahu uha, sai manyan wannan anguwa sai su tare annabi sallallahu alaihi wa sallama wa na kibaruha na'am manyan anguwa sai su tare annabi sallallahu alaihi wa sallama suna fuskantar shi wa da'awhu ila nuzul suna cewa ya tsaya a anguwarsu wato kalmar dar tana ɗaukar gida to in jam'in ta zo da hausa takan koma anguwa da ya zo wuce wannan duk inda ya zo wuce wasu gidaje ko wasu anguwanni sai manyan anguwannin sai su rinka cewa manzon Allah a sauka a mu mana a sauka a gidana mana inda hum wa yaquluna suna cewa ya rasulullah halimma ila alquwa zo ga inda ƙarfi yake nan muna da ƙarfin da za mu tare ka wal man'a za mu kiyaye ka daga duk wani mai sharri fa yaqulu sai manzon Allah ya ce khallu sabilaha ku kau ku ba ta wuri ku ba ta hanya wannan dabba fa innaha Hama a bar umarni ce Allah ke umarninta sai inda ta tsaya ma'ana yanzu ana tafiya ne Allah yake jan kwadar wannan raƙuma dan haka duk inda aka zo wannan yana kokarin ya fusgo ta sai manzo Allah ya ce ku rabu da ita Allah ne zai tsaye da ita inda ya so Allahu akbar falam tazal tasiru bihi hatta wasalat ila makan al yau. wannan taguwa wannan dabba bata gushe ba tana ta tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da ta isa inda masallacin yake a yau fa barakat sai ta durkusa falam yanzu anha falam sai manzan Allah bai sauko ba thumma nahabat sai ta yunkura wa sarat tamila ta sake matsawa gaba kaɗan? thumma ko haka ne sun maltafatat sai ta waiwayo wa raja'at ila makani al-awwal sai kuma ta koma wurinta na farko wa barakat fihi sai ta durƙusa fa nazala anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya sauka wa qala sai yace hadal manzilu insha Allah nan ne gidana in Allah ya so Ina fatan kun fahimci tarihin wancan hadisin ya kawo mana jimillar tarihin nan kuma ya ƙara fassare mana da ya iso kun da ya tsaya a kuba to iya nan hadisin ya tsaya to da ya tsaya a kubar fa yaya bayanin yake da ya tashi sai ya zo wannan masallaci na banu salim da ya sallar juma'a a nan to da ya taso yanzu ya keto garin madina waɗannan suna ya manzan Allah akwai masauki gidana ina da samari waɗanda za su kare ka ba wanda zai ci mutuncinka ya manzan Allah akwai na tattali kaza kowa yana roƙo sai manzan Allah yana cewa ku kyale ta to da ta isa inda masallacin yake a yanzu shine gonakin waɗannan yaran kenan da ta durkusa sai annabi bai sauka ba sallallahu alaihi wasallam sai ta yunkura sai ta ƙara tafiya gaba da ta tafi ta tafi sai ta ƙara durƙusawa sai kuma ainihin sai ta waiga haka da ta waiga sai ta yunkuro kuma sai ta taso sai ta dawo wurinta na farko sannan sai annabi ya sauka kai ka san wannan abin akwai aikin Allah a ciki jama'a kuna jifa wannan shine tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane babban malami al-Imam Samhudi a cikin littafin shi mai suna wafa'ul wafa da ibnu hajarin a fatuhul bari duk sun kawo waɗannan tarihi gashi nan in ka duba yana yana kawowa sai ma ya ce wa fi sahihul bukhari har wa a cikin sahihul bukhari annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama qala annabi ya ce ayyu buyuti ahlina aqrab da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sauka a masal inda masallaci yake kun ji inda tarihin ya tsaya a can ko to sai ga wani hadisi a bukhari kuma annabi ya ce to yanzu a cikin gidajen abokanmu da suka suka tarbe mu a garin nan gidan waye ya fi kusa da nan faƙala abu ayyub sai abu ayyub al-ansari ya ce ana ya nabiyallah ni ne gidana ya fi kusa da na kowa hadihi dari ga ma gidan nawa wa hada babu ba kofar gidan nan da ka miƙe shiga ba kai qala sai manzo Allah yace fantaliq to tashi fahayyi lana maqilan shirya mana masauki inda za mu huta da rana sallallahu alaihi wa alihi sallam wahtamala abu ayyub ansari rahlahu abu ayyub sai kwashe jakunkunan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa baitahu ya shigar cikin gidan shi wa zakara ibn hajar rahimahullah fil fath an abi sa'd ko babban malami ibn hajarin ya ba da labari daga wani malami mai suna ainihin wato abu sa'adin ya ce anna aba ayyuba sahabi abu ayyuba lamma naqala rahlan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya kwashi kayan annabi jakunkuna da sauran kayan tafiya qala rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah ya ce liman arada alaihin nuzula indahu da wani ya ce to ya manzan Allah ai sai ka sauka a gidana sai manzan Allah ya ce almar'u a rahalihi ai mutum yana tare da jakunkunan shi ina aka shiga da jakunkuna na gidan Abu Ayyub ya ce to nan na sauka wa anna as'ad ibn zurara shi kuwa dattijan nan as'ad dan zurara marikin waɗannan yara marayu a akhadha rahilatar rasu sai ya kama taguwar manzon Allah fa kanat inda shi kuma ya kai ta gidan shi <laughs> Yana ku dubi mutanen kirki da suke wawa san manzon Allah sallallahu alaihi sallam to amma <laughs> idan tinda an bar shi da kiwon raƙuma ya ɗauka cewa annabi zai ce ina raƙuma ta take in tafi ce a ina jakunkuna na suke aka ce suna gidan abu ayyub al-ansari ma fata an gane kamar da nake gaya muku so da dama abu ayyub al-ansari cikakken sunan shi khalid yasa ka ji mawaƙin ƙasar hausa yake cewa wanda ya sauke shi ne Haladu farin tsoho eh. haladu farin tsoho to farin tsohon ne ba mu sai na haifar shi ba amma dai khalid ne wa fariha ahlul madina bi qudumihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutanen madina suka yi farin ciki da isowar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a kun ji ranar hijira din ranar farin ciki ce mutanen madina sun yi hijira da malam ya faɗo min sai ya ce fa'anil bara ibn azib daga sahabi bara dan azib radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya ƙara musu yarda kala yace thumma qadima an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sa'annan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya iso madina fama ra'aitu ahla al-madinati فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه sallama yace tun da nake shi dan madina ne gaba da baya wa walidin wa ma walada ya ce tun da nake ban taɓa ganin mutanen garinmu na madina sun yi farin ciki fiye da farin cikin da suka yi da manzon Allah ba hatta ja'alal ima'u har tsofaffin mata sai da muka ji suna cewa ya ƙulna suna cewa qadima rasulullah yan tsofaffi suna oh manzon Allah ya iso bara'u Anas ya iso in eh, ka gan shi eh oh Allah ya samu ga manzon Allah ina ba ta an irin yau ina ba ta an gane to al'ima yana daukan tsofaffi kuma yana daukan bayi duka dai sai da suke ta murna kowa yana murna eh it was a day of joy and celebration rana ce ta farin ciki babban masoyi ya iso Allahu akbar to ku masu da'awa kun ji yadda ake idan aka gallabe ka a wani gari sai ka koma kana tunanin ina ake kaunar ka a daidai lokacin da a garin su ne aka kuntata mishi kun ji garin wasu ana maraba da shi shikenan an zauna lafiya ga sai manzo Allah ya zauna ya ce sai dai ayi bala'i ni da Allah ya ce wa walidin wa ma walada wallahi sai dai mutu anan a'a in ga ta tariki ce sai ka kauce shikenan duk kaucewa shiriyar manzon Allah ita take kawo fitina an fahimta jama'a masallaci ne kuna sallah sai suka ce ba sa son ka ba sa son wa'azinka ba sa son limancinka karka ce masallacin iyayen su kafa to sai dai a yaki sai dai a raba gado sai dai a je kotu sai a ah, ba ku san limanci na eh shikenan wasala sai kai gaba sai ka je wurin annabi akan limamin juma'a ya duniya kuma baka da matsala amma ka ce za ka tsaya sai an yi bala'i sai an kunna masallaci sai an yi yaƙi sai an yi tashi hankali ka kauce wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah zai iya tsayawa a makka ya ce a lokacin ya ce hayya alal jihad a wancan lokacin ya ce a kashe mutum mun yi shahada amma ba haka Allah ya tsara ba saboda haka ka rinka ɗaukar principles ka rinka ɗaukar ka'ida ka rinka koyo daga manzon Allah a lokacin idan manzo Allah ya ce wa Aliyu ku tashi ku rikita makaɗin nan ko ina a buga ban ba za su buga ba za su buga amma sai ce a a bar garin da tashi barin garin dukiyar su ce a hannun shi madadin ya ce kafiran banza kafiran wofi ai na ci dukiyar ku sai ya tuna a'a ita dukiyar ba an ba bashi bane lokacin yaki lokacin aminci ne aka bashi amana Sai ce wa aliyu gashi wannan jakar na dubu kaza wannan ta wane ce miliyan kaza wannan suturin wane ne ni na tafi in sun zo kamar musu da abinsu sau da haka ka koyi na manzon Allah shi ne kawai daidai duk wata hayaniya ƙarya ce kuma za ta rushe sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allahu akbar jama'a kun dai yadda manzon Allah al'amarin shi yake yafi na kowa kuma nashi ne daidai صلى الله عليه وآله وسلم وابتاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرض المربد manzon Allah ya ce wannan gona inda ake gyaran dabino da asharati dananir dinari goma ina son mu tsaya mu wannan lissafin don a gane darajar wurin nawa ne rubu'u dumar bana to dubu shida mu ce dubu shida to dubu shida so hudu na kenan dubu ashirin da hudu to dubu ashirin da hudu so goma dubu ɗari biyu da arba'in kenan yadda ya fi ƙasar a darajar yanzu shi ne bayan muku kiyasi ne da kuɗin najeriya don ka gani dinare goma a bana shi ne daidai da naira dubu ɗari biyu da arba'in ka ce kwata miliyan haka ya sai ainihin wannan wurin min mali abu bakar radiyallahu anhu daga dukiyar abubakar Allah ya kara mishi yarda saboda sun su abubakar manyan 'yan kasuwa ne waɗanda sun goge da san yadda ake gudanar da al'amari da ya san cewa hijirar za ta zo kuma da shi za a yi karku manta sai ya tattali wasu dabbobi kun tuna yana ta kiwon su wata da watanni ashe ya tattali wasu kuɗi buhun kuɗi don haka da suka iso madina ba su iso a cikin matsala kuma su zama matsala ga mutanen madina ba abin da kawai suke so a marhabance su a saka musu fuska kuma an yi musu amma ina za su gina gida ina za su gina gona sun taho da kuɗin haka wannan darasi ne gare ku ustazai za ku isa fatakon za ku je ku musu wa'azi eh to ku tattali kuɗin da za ku sai fili ku tattali kaza ku tattali kaza da kun je kun yi wa'azi sun musulunta sai wani malami ya miƙe ce shikenan ku samo fili za a yi masallaci sai wani ya ce a ah, fili a nan fatakwat ya kai miliyan ashirin sai ka ce a ah, ba komai ku je ku samu sai je samu sai da ban ƙayyar coci ce an ɗaga ta za a siyar miliyan ashirin sai ku kawo sai ku basu shikenan sai ce St. Martin hey Muslim oh my god 20 million shi sai don yamre suna fitowa suna shiga addinin musulunci saboda mai St. Michael ta zama masallacin juma'a ya fata an gane to amma kun musulunta yau ai kun musulunta da su yau kuma yau kuka zo su ne za su yi muku abinci su za su yi muku kaza su za su yi muku kaza sannan an tashi za a gina masallaci kuma kun ce to su kawo kuɗi kaga dina cewa kai this muslim brother they chop money too much <laughs> eh, shi kenan kafin lokacin duk sun kauce saboda suna ganin kai kun zo ne da matsala yasa kwakwalwar ku ta rinka aiki kun ga irin yadda dattawa suke aiki sai na abubakar ya tafi da kuɗi Allahu akbar ka ji alherin nan na abubakar ka ji kufan masallacin annabi inda ike a yanzu da kuɗin abubakar aka siya shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku yau da 'yan kwanaki Kuɗin abubakar ne ashe gaskiya ne da annabi ya jinjina abubakar zai rasu ya ce a kawo shi zai yi godiya Allahu akbar godiyar da yawa abubakar tsakanin shi da shi bata isa ba a'a yana so ne a san waye abubakar yace inna amanna nasu alayya bi nafsihi wa malihi abubakar mutumin da nafi kowa jin daɗin shi da dukiyar shi shine abubakar kunji kudin abubakar da su aka gina masallaci dan girman Allah attajiri irin wannan shine annabi zai rasu kuma ya koma ya murda wata gona a bayan gari da annabi ya gada me zai da ita Eh, eh, gonar a fatima da aka ce eh, annabi ya ba mata gona yan a suke wannan sharri wa abubakar ya cinye mata gona wannan irin a wannan irin ko kun fahimta jama'a asalin abin da ya faru an cuce mu ne a najeriya da ba a karantar da mu waɗannan ingantaccen tarihin ba ba mu san annabi sani na gaskiya ba ba mu san abubakar sani na gaskiya ba sai muke ganin abubakar din wani mai ci da addini ne zo zauna gindin annabi amma ka ga yanzu da muke karatun tarihi na gaskiya kuna jin yana tare a da kane kafin bukata ta taso ya tattali kuɗi gudara an zo sai ya ce ga shi ayi sannan da ya zo rasuwa ishi ya kira aisha ya ce don allah in rasu allahu akbar in rasu ki tara yan uwanki ki ce abin da ya rage nawa kaf a ɗiba a kai baitul malin musulmi Abinda da nake so ki min kenan aisha da ike yar albarka ce da ya rasu sai da suka cika wannan wasiyar haka ta ce babana abubakar ba shi ya ci riba da gwamnati ba ita ta ci riba da shi amma tare da haka wannan dattijan ya murɗa gona gona saboda kawai ba ku san tarihi ba an haɗa ku da mujalla a hannu kawai an mai da ku yan iska mashaya ta ba abubakar din ku rinka karanta tarihin mutanen nan ma mu ko muna kin mutum muna karanta tarihin shi ne na gaskiya shi yasa ba wani wanda muka faɗi magana a kan shi komai muminta har yau muka dawo muka gane cewa ba haka bane saboda sai mun karanta tarihin shi na gaskiya mun gane menene gaskiyar abu kuma kai ba za ka ji kunya mutumin da Allah ya kira shi jinjina mai a Qur'ani wannan mutumin a ce Allah bai san halin shi ba ya manna shi da manzon Allah ƙarshen rayuwa ya ci amanar manzon Allah kai ba za ka ji kunya mutumin da wannan mutumin shi ne ga kabarin shi ga na annabi sallallahu alaihi wasallam kai yanzu nan aka ce imamin ka ga kabarin shi ga kabarin wani lalatacce za a mutunta ka ne ko ka ce a wulakanta ka ma'ana kana cewa annabi yana kwance tsakanin mutanen banza kenan duk kiyayyarka da abubakar da umar dole ka yarda waɗannan kaburbukan guda biyu da ke kewaye da annabi na abubakar da umar don ka ce mutanen banza ne wannan ɓarawan gwamnati ne wannan ɗan luwaɗi ne la haula wala quwwata illa billah amma da ku wawaye ba ku san ma'anar abin da kuke faɗi ba dattijo irin wannan mai albarka kana ga tun da za a baro garin gashi yana tare da manzo Allah yana as-suhbata ya rasulullah a tafi da ni manzo Allah yana da kai za'a da aka shirya za a tafi sai ce me an nafaqa alayya ni transportation fee ni ne zan bada raƙumi ni zan bada abinci ashe kuma yana nan da wani buhu irin na attajirai akwai kuɗi ana cewa dinare goma sai annabi ya ɗibo saboda annabi ya amince da abubakar gashi aka ce annabi ya ɗibo kuɗin ji karatun wabta ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama arbal barbad manzon Allah ya ce wannan gona da ake gyaran dabino bi asharati dananiyar da dinari goma min mali Abu Bakr da dukiyar Abu Bakr radiyallahu anhu Allahu akbar qala Anas malikin Malik radiyallahu anhu Anas yace wa kana fil masjid quburul mushrikina to a inda kufan masallacin yake da aka zo za a yi masallaci sai aka gano ga wasu kaburbuka na mushrikai wa kanat fihi kharibun sannan akwai wasu gidaje ɗakuna da suka rurushe haka wa kana fihi nakhalun sannan ga bishiyoyin dabinai kun ga wurin in kun fahimta kamar kufan gida ne na da akwai da dabinai sannan akwai rusasshen gine-gine sannan akwai kaburbuka kamar yadda al'adar mutanen daɗin take suna rufe mutanensu ne a bayan gida to sai aka samu waɗannan abubuwa fa amara rasul sallallahu alaihi wa sallama bi quburil mushrikina fa nubshat manzo Allah ya sa aka tone waɗannan kaburbuka na mushrikai aka kwashe su aka je aka zubar da su wa bil kharib waɗannan gine-ginen rusassu fa fasuwiyat aka rushe su aka buge su aka aka yi ciko a wurin wa bin nahal wannan bishiyoyin da dinai kuwa fa qut'at sai aka daddatse su qala annabi ya ce fa ko a ana sai ce fa saffun nakhala qiblat masjid sai suka shirya waɗannan dabilai a daidai da alƙiblan masallacin qala ana sai ce wa ja'alu ribabatayhi hijara sa'annan kuma sai zama biraku na masallacin wato filoli na masallaci sai suka yi su ainihin da duwatsu ina fata an gane yana ɗaukar ainihin filoli wato gimshiƙai yana kuma iya ɗaukar bangaye na masallacin sai suka ainihin gina su da dutse gashi ne yace a duba sahihul bukhari lamba ta 3932 wa qama an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi manzili abu abi ayyuba manzon Allah haka ya zauna a gidan abu ayyuba hatta bana hujarahu har sai da ya gina dakunan matan shi wato ya gina gidan shi wa masjidahu da ainihin masallacin shi a nan kiyaye har yanzu ba a gayyato iyalin shi ba iyalin shi na makka ana shirya wurin zama ne da wurin ibada da islamic center an fahimta haka yake zaune a nan wa ba'asa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa fi manzili abi ayyuba zaid ibn harisa sai manzon Allah ya aika zaid dan harisa wannan yaron shi din nan wa da abu rafi wa a'tahuma ba'iraini wa 500 dirham ila makka ya aike su su biyu ya ba su raƙuma guda biyu ya ba su dirhami ɗari biyar ya ce su tafi makka faƙadima alaihi bi fatima suka je suka zo mishi da yashi fatima wa ummi kulsum da ainihin ummi kulsum haka ne ibnataihi ƴaƴan shi kenan guda biyu wa ummul mu'min wa ummul mu'minina saudata binti zam'a da uwar maminai sauda don a lokacin ita ce matar shi kadai radiyallahu ta'ala anhunna Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu farda wannan tarihin yana nan a cikin littafin zabu Ma'ad na al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin mujalladi na uku shafi na 61 kaji yadda malamai suke aikin hada tarihin a tafi wannan littafin a ɗauko nan a hada maka yanzu kun ji mu tarihin ya haɗu a wurin mu amma wannan babban malami professor zaid ya bi dare ne ya shiga littattafai ya je ya lalubo ya tace ya fayyace mana to duk in aka gama wannan sai ka ji abuwa ce alfawaidul mustanbata min hadal juz'i min as-sira fa'idojin da za a